بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان شاء الله تعالى يا فيلو يبرغن بكراتي من رتافي الحق المبين في احاديث الرسول الامين صلى الله عليه وسلم باب زيارة آل الخير ومجالستهم بابنا بزايتهم emisa ne za alkhairi da gani bai da fetso ai fetso ba za guruji fewa za guruji lu hadisi na je gbagba na ewugwayen ga wuce an abi musa al-ash'ari رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافع الغفير إما أن يهرك ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا رواه البخاري ومسلم قد قبا أبو موسى العشاري سكول بيويو أم قرآن بسرعين أيوبير منه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال kede inna ma matsalul jalisi sale wale kwatanci aljalisi sale zaguru ne zafe dutsana waljalisi so waljalisu sau ko fata ya sinu ko waljalisu sau ke zadiri ne zafe dutsane wuyi kwatanci ka hamilu miski? zai latulare almisu ki su ba wana fi hilkir ganbe zai ji gina zai zunguru na shi tsata wana yana ya guru na wuga ya wuce na jafe bife bayan fi enana enana da kuyen kwaji ta tiwo ne watsa na alkir Nga ya guru na fi ya gi. zai zunguru ne na fahamilul misk ga wale zai latulare almisiki su wane ma an yi ka ko dai mutuwa biyu ga wani gwanna zai kun tulare na wani gwanna kaba mu yawa wa ma an tabta aminu wa na bigan wujiwo ya bai ka tulare game a shi kobe da yau shama wa in ma an taji da min wuri hanta yi ba wa ya na wani awaka mana wawakan wangi ya tulare hu daga ba zai ku tulare da nan ko zai je tulare da gona wa kawo ganda ne bin ninke wasu kayan mako ko lagwa bai ngai na mai ji faruwa gwa ko na wani to zai je tulare ko na ya zaji za tulare wa watiya ya lada kayu kima jujo to zai ga tsuna to so gwada ko lagwa bai ni lanzo wani ke ga wato ba za zaguru wato ba man ko ya gi makanta kaba hoje man yare wa da ilimi ko ina jiwa amfani na wadewo wanafikhul qir a ga walle bai zunguru ne ma an yurika baka nimne gubo gode abe kire wa shi bai zunguru na tsata na kode enu tunu ba we o mule